This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya da safiyar yau Asabar 24 ga wata. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Wani rahoton ofishin hukumar kare 'yancin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya na zargin ɓangarori biyu da ke yaƙi da juna a Sudan da aikata munanan ayyuka na cin zarafi da sababi kan farar hula. waɗanda ma wasu daga cikinsu na iya zama manyan laifukan yaƙi a ƙarƙashin dokar ƙasa da ƙasa. Rahoton mai shafuka goma sha shida ya biyo bayan tattaunawa da mutane ɗari da uku da suka haɗa da waɗanda aka yi wa da shaidun gani da ido da kuma nazarin wasu hotunan da tauraron dan adam ya dauka tsakanin 15 ga watan afrilu da disamban bara rahoton na zargin rundunar sojin sudan da dakarun sa kai na musamman da kashe farar hula akalla dubu goma sha hudu da dari shida baya ga raba wasu sama da miliyan takwas da muhallansu masu shiga tsakani na can birnin paris na kasar faransa suna faɗi tashin neman hanyoyin cimma tsagaita wuta a gaza da zammar tsaida wani samaman da isra'ila ke shirin kaiwa birnin rafa na kudancin gazar inda wasu mutane sama da miliyan ɗaya da aka raba da muhallansu ke fakewa Isra'ila ta ce za ta kai hari kan birnin muddin ba a cimma jituwa cikin sauri ba. Amurka dai ta buƙaci ƙawarta ta da kar ta yi hakan. Tana mai gargaɗin cewa hari irin wannan na iya ritsawa da farar hula da dama. Shugaban ƙungiyar Hamas Ismail Haniye ya gana da tawagar masu shiga tsakani na ƙasar Masar a birnin Alkahira don tattaunawa kan wata yarjejeniya a mako mai wucewa. a ziyararsa ta farko tun daga watan disamba isra'ila bata fito fili ta ce wani abu kan tattaunawar ta paris ba da alamar da dai baya ga janye tallafin man fetur faduwar darajar naira sanadiyar kafar ungulu da wasu masu zalama a ciki da wajen najeriya suka haddasa na taka rawa gaya wajen tsadar rayuwa da tangal-tangal da tattalin arzikin kasar ke yi daga abuja ga nasiru adamu elikaya wannan bai kai wanda zaka tsaya kana wanda wanda da iya wani kamar yar da iyayen don Allah bai kai haka nan wasu ne da kuncin tattalin arziki ya addaba ke musayar kausasan kalamai yayin da suka biya kuɗin sufuri mai tsada da hakan ya sanya su karancin yi wa juna uzuri shugabannin kasuwar canji da jami'an yaƙi da cin hanci efcc ke zargi da tashin dala su nuna farin ciki ga toshe kafar sadarwar yanar gizo da ke jagorantar saye da sayar da kuɗin da ketare abubakar abdullahi dauran shine shugaban kasuwar canji ta abuja dan canji bai aje dala masu aje dala sun sani amma mun nuna ma gwamnati sako wani platform ne ya buɗe ana ce mashi binance ba a najeriya yake ba a china yake shi ke sakin farashi kullum kamar crypto ne idan ya sake ta ce 540 yanzu zuwa an jima sai ya dace maku 545 ko ya dace maku 530 yana tafiya yana kada ku yana ba wasu yana ba wasu riba yana kada wasu mun kuma yan najeriya sai mu dauke shi kamar shine farashin gwamnatin najeriya ta ce tana bin matakan samar da wadatacciyar dala ta hanyar masu zuba jari na ketare muhammad idris shine ministan labaru na najeriya to idan mutane ba su shigo da wannan dala aka zo aka sa a zuba hannun jari a nan kaga ba za a cimma wannan buri ba to a takaice wannan ma'aikata abun take son ta shine ta jawo mutane a gaida nasiru jiya jama'a kasar iran ta karyata zargin cewa ta samar da makamai masu linzami ma kasar rasha bayan da amurka ta ce za a mai da martani mai tsanani a matakin ƙasa da ƙasa kan hakan tun a farkon wannan makon kafar labarai ta reuters ta rawaito wasu majiyoyi shida na cewa iran ta samar da wasu ingantattun makamai masu linzami ga kasar rasha wanda hakan ya dada dankon zamancin kasashen biyu da amurka ta kakabawa takunkuma gwamnatin baden da ta gargaɗi iran ranar alhamis cewa za ta fuskanci wani abin da ta kira gaggautaccen tsatsauran mataki daga kasashen duniya muddin ta tabbata cewa kasar ta iran ta samar ma rasha makamai masu linzami. A wani al'amari mai nuna cewa abotar shugaban Rasha Vladimir Putin da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un sai ma abin da ya yi gaba. Shugaban Rashar ya baiwa na Koriya ta Arewar kyautar wata ƙirkekiyar motar alatu. Koriya ta Arewa da Rasha sun yi matuƙar ƙara danƙon zumuncinsu tun bayan wata muhimmiyar ganawa da kin da Putin suka yi bara. masu lura da al'amura dai na ganin kyautar motar alfarmar ta saba ma kudurin majalisar ɗinkin duniya wanda ya haramta samar da duk wani kayan alatu ga koriya ta arewa a ƙarshe an bayyana cewa jirgin sama jannati na odysseus wanda shine na farko da ya isa duniyar wata daga amurka bayan shekaru hamsin kuma na farko da wani bangare mai zaman kansa ya tura na nan garau zuwa jiya jama'a a cewar wani bayanin da aka yi ta kafar x wani kamfanin harkokin sama jannati mai suna intuitive machine mai headkwata a birnin houston wanda kuma hukumar sama jannatin amurka ta nasa ta ɗau nauyinsa shine cilla kumbo mai ɗauke da jirgin hukumar ta nasa ta samar ma kamfanin na intuitive machine dala miliyan 118 a ƙarƙashin shirin tallafinta na clp mai zimmar bunƙasa kasuwancin sama jannati. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Allah it. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na goma an tashi lafiya. Lafiya kalawo alheri ya gida. Barka da ganin ka. Barka. Wata sabon gani eh, barka da sabon shekara. Barka ka da bare bari ma Gaskiya fa tun da aka fara wannan shekarar ba ba juriya ta wa. Barka da sabon shekara ta bare ya huce. Barka. Ai shekara lafiya. Lafiya kana. Aikin aikin gaya musu hmm. muka yi mu ce wai ka tafi gana dan kar eh. dan kar 'yan Najeriya su je su

ki eh. bakunci gana. Allah zargi eh, Muka ce to bari mu kyale. Ba a faɗi ba a bako daga wasu ai daga waɗanda suka bakunci Ghana da yawa. Kar mu a cika baka baki muka ce to bari da makura wanda ya sani in wanda ƙasa ta gaya ma ta gaya ma. Eh haka. To an <laughs> samu gida lafiya na ce na ce kila na gomman ka je gana sai ka ɓace hanya. Eh to ba kwarai <laughs> sosai ba gaskiya. Ai na ga kai dabara kan ka tafi eh. sai ka sa waya sai ka sa tauraron dan adam adam nan na jawo shi kofar gida ka ce kin ga gidanmu nan eh haka eh, eh, amma duk da haka daga wasu sabbin gide-gide da ban san su ba <laughs> tauraron dan adam bai dauka ba bai dauki wa'annan ba <laughs> <laughs> to barka da dawa mun yi kewarka Allah sarki eh, mu eh, da fatar an samu iyali lafiya an kuma baro su lafiya wallahi da lafiya su kalauka gaskiya to yayin da muke maka barka da dawa sai muka tare ka da wannan waka ta Najeriya wadda waka talakan nan wanda Alhaji Sanusi Anu hmm. sabuwar unguwar Katsina ya aiko mana Allah sarki eh, waka ta yi daɗi sosai haka eh. haka ta yi daɗi ta kuma yi ma'ana to Allah ya sa eh, al'ummar Najeriya baki ɗaya har ma da makwabta su ga bayan wannan wannan jarabta da Allah ya jarabci duniya baki kuma ka san duniya baki ɗaya haka ne sai dai aka ce mm. wanda yake gida shi ya san da gida yake mishi riyo ko wallahi gaskiya ne haka ne to Allah ya sa mu ga bayan wannan lamarin kuma kamar yadda ya yi addu'a cikin waka na Allah ya ba shugabanni a basiran da kuma zuciyar ɗaukan matakan da za su kawo sassauci a wannan lamarin. Amin sun amin. Eto eh yayin da yau kuma muna da bako zuwa an jima ka gabatar da shi bakon mawaki da muka yi a wannan eh, daga Nijar ba Ali a Cibili. To ni bari mika gaiso fata alheri da godiya da ta sada zumunci hmm. ga Hajiya Kubura mata Alhaji Usman mijin mijin Umma ko? Yawa mijin Umma wato Galadiman Kumasi. da kuma alhaji gurinshi hmm. da kaninsa eh, baba kankanin eh, yalwa kuma eh, su masu shirya hoto ke yawwa <laughs> kowa da sana'a da ta karbe shi wai na gansu hmm. waɗannan hotuna da suka hada wai wai wai hmm, su alhaji alhaji gurinshi an samu sana'a gaskiya ah, wannan wannan hoto ai sai gane za a iya yin shi a nan da za a yi shi amma kai ma aka yi shi nan ka faɗi wanda ya aike ka kwarai kuwa <laughs> ka faɗi wanda ya aike ka ka gani da su riki-riki a jirgi. A'a riki da ce na gwamaya ma aka kaɗa ko waɗanga hotuna. <laughs> Wallahi su masu aikin jirgi ah, eh. daga ƙasa eh. masu duban jakukuna da eh, sauransu eh. sai suka ce to wannan ba da ce a'a wannan ba ta ba da jaka ba ne eh, na hannu ne hannu ne za a ke shiga a ah, amma sun yi kokari ba da suka kyale ta dauko shi gaskiya hmm. lalle sannu sun taimaka to muna kuma gaida Fauziya Suleiman ungo Kado nim'a Accra ita kuma hmm. ita kuma ta kware ne a yin waɗansu abun hannu da ake rubuta suna mutane gida da sauransu na hannu kai ana akwai sana'a to Allah ya ƙara basira ya kuma ƙara buɗe Allah ya sa waɗannan sana'o'i da ake yi albarka ba albarka kwarai da gaske yawwa to muna kare maka barka da dawowa yawwa to eh, baba kamar yadda muka saba bari mu mika gaisuwa fata alheri za mu fara yau muna da bukukuwa guda biyu hmm. bari mu fara da wannan bikin iyalan alhaji usman shehu abba da na alhaji muhammad sani kanya wato galadiman makaman ringin wanda za a yi auren 'ya'yansa abdulrazak usman da kuma zainab muhammad kanya to za a yi wannan auren mako mai zuwa ne ɗaya ga wata da karfe goma sha ɗaya na safe za a kuma yi ne a sardauna memorial college da take hanyar masallacin juma'a unguwar dosa a kaduna sai kuma wannan to shi dai allah ya sa shi ma lokacin haka ne domin ka san yadda ake rubuta kwanan wata hmm. a nan ya bambanta da yadda ake rubutawa a gida eh, ehe <laughs> to ya shi wannan sako ne daga hannun muna joshua tongs dembo wanda yake shi ma za a daura auren ɗanshi mai suna nathan tongs joshua dembo a ranar asabar mai zuwa da karfe goma na safe wato idan an bi yadda ake rubuta kwanan wata na najeriya asabar mai zuwa kenan in kuma an bi yadda ake rubuta kwanan wata a nan to an bayi watan da ya wuce kenan hmm. a wannan watan kai makonni da suka shige to in ba a riga an yi ba to allah ya sa a yi lafiya in kuma an riga an yi Allah ya sa an yi adace Allah ba da zaman lafiya dukan waɗannan aurariki ya da kuma albarkar zaman tare. Amin summa amin sai kuma wannan sakon taya murna ga Alhaji Shehu Liman sanyin na da ilahirin iyalan gidan Liman Abubakar Yalaudu a kan daurin auren 'yarsu sa'adatu shehu liman da angunta nasiru umaru dan mutane wanda za daura auren a yau asabar 24 ga wannan watan fabrairu shekarar 2024 da misalin karfe biyu da rabi na rana a gidan marigayi liman abubakar yalaudo a garin sanyin na ta karamar hukumar tambuwal a jihar sokoto to allah ba da zaman lafiya da albarkan aure. bari kuma mu je zangon gaishe-gaishe bari mu mika gaisuwa fata alheri da sada zumunci da farko dai bari mu taya mamanmu tasi gata murna cika shekara wato birthday kenan to da fatar an shekara lafiya sai kuma gaisuwa fata alheri ga sheba ciroma da malam musa bahago da malam musa yaro sai a reverend dr bakar ibrahim bunga da mai ɗakinsa sa dr mrs ibrahim bunga gaisuwar abar ya huce ta lami da habiba matan muhammad ahmed usman tungan makeri jihar naija suke so a gaida masu da kawayensu hajiya dada matar alhaji muktar mai shago da wakin basa sai bilkisu matar mudassir muhammad tafawa balewa da zainab matar sani muhammad chindu sai gude matar idris kano nasarawa birnin gwari da talatu matar sakatare yusuf miro kagara sai rabi da halima matan dr danlami joja kagara da hausi da sa'a matan yakubu makeri tashar kejin birnin gwari ba fa wannan yakubu makerin ba gwamma ba shi <laughs> wannan ko rigiwa da kawo hunta <laughs> wannan na tashar birnin kebi ne ba na kumasi ba ne haka yawa da zaliha da nana firdausi matan nuhu mai wanki da guga tashar keji sai hausi matar hamisu mai inji girguri da abida ga gumi sahibar jamilu musa sabon layi da rakiya matar tanimu opoza tun bakiri sai halima da hajara matan musa mai da dan yaya ukusu sabon gari allah sa haka yake a ƙarshe ya ce eh, eh, suka ce da yaransu khadija da jafar da umma da salma da muktar a tungan makiri jihar niger to wani abin waɗannan matan hmm. muna gaida mata kuma muna gaida maza haka ne to sun yi zumunci saboda zaman su matan ke yi yawwa sun yi <laughs> zumunci a gaida magidanta a gaida iyalansu haka to da fatar an tashi lafiya amin sun amin to sai kuma wannan sakon bari huce da ke cewa da allah ku miƙa min saƙon gaisuwa na zuwa ga bashir ɗan inna kadisau da musa na cali mahangi da salisu mai shinkafa song da jabir abdulrahman kantagora da isa isa kwasfi a sarara da isa lawal girgir da kuma umar ali bade abadam da usman dan fulani mararraban wuri da aliko auta kafinta yalwa da matarsa maimuna da 'ya'yansu fati da hafsa sai kuma gaisuwa zuwa ga aliyu muhammad dan fulani maradawa da ado sarati goma ga annabi bijau da matansa jamila da fatima da el mu'az salisu magajiya da haddabi mai kwamfuta mai yama da matansa biyu da kuma nazifi ibrahim rugan malam shagari da lawan sade daura da sani umar na limiya makuku da rabiu nuhu da bukka da matarsa zulaihat da masur babauro na faɗa da kuma masu gabatar da shirin alheri grace abdu da baba yakubu makeri da daukacin ma'aikatan voa na gode sako daga sani mai lange-lange yalwa ya wuri To muna godiya kwarai da gaske kullum kamar muke yadda muke faɗa kullum a na gwamma komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa. Ko kaɗan kwa. Sabili da haka bari mu dire da miƙa gaisuwar fata alheri da sada zumunci ta amari ya huce ga hajiya aya talatu levi barka hassan a birnin tarayya abuja sai a fibi kabruk da nad yan jarida gaisuwa a bari ya huce zuwa ga farfesa mrs grace esron da farfesa mrs christy bess gaisuwa a bari ya huce ga darekta a radio nigeria hussaina akila banshika da madam hannatu dauda tanko gaisuwa a bari ya huce zuwa ga mrs hajaratu tahomdet da fatar an tashi lafiya da laba ba kamar da muka sanar mun yi bako a wannan eh, eh, a zauren namu yau bawakin jamhuriyar Nijar Eh Ali a cibille. A ci Allah sa ka suna yake Ali a cibille. Eh, a cibille. A cibille <laughs> to. <laughs> Eh da eh, da wakin sa ko da malam da dadi. Eh, haka haka. <laughs> na Ali Umaru wanda kai sai da suna Ali a cibille. Eh na farko da ayi nan garin lokacin da kai juyin mulki na General Sani Kunte kuma n'ayi. yi ah, da magana kuma nayi yi da wajita a nan da magana kuma da college da ne a eh sakandare da ne a wannan amarya kuma na yi karatun amadiya eh, a nan kauye da ne karatu to na tsinci kaina cikin harkar kaɗe-kaɗe kuma da rere a 1990 eh, eh, a nan da lokacin da ke college a garin da a kenan tun kana makarantar sakandare ne ka fara wake-wake da rere eh tun ina sakandare tun ina aji na fari ko ce daga cewa daga cewa da turanci cgm na fara da farko dai rawa na fara yi tunda a lokacin nan muna yin wani gurbi na rawa tare da yara dukkanin cikin yara al'adu na matasa a murya to a lokacin nan ko ana an ana wata biki ko ana wata taruwa ka ke gaita mu zo rawa a wurin to a lokacin nan akwai wani gurbi wanda ke aiki a yadda ke na murya wanda ke cewa kari band a tare da jagorancin marigayi man baka kari band kari band kari ah, band kari band ba da kari band ba to akwai wanda ke jagorancin ita ta wannan kungiya ta makara wadda ka ce makari bilman barka lokacin shi to na zuwa kullum suna suna eh, sa training idan ka sai ya ci mini in yana so iyaye kuwa mini kiɗa ni sai yana so mutum ina ra'ayi to da na abin fara kuma ana nan ana nan a da mutum ya gudun gadan-gadan da mi ka fara kiɗa ka fara ko kuma waka ko rawa to ni kawai a lokacin wani waka suke ko wakati waka ce inda eh, wakata ta fara nan gurin su akwai wata ka ta fa da jiji ce ma brigadi sabari ita ce nan sannan fari ah brigadi sabari wala ita na fari a kuma daga lokacin da to nake zawa nake ba su jikalar da fitin su har lokacin da gurin nan ta sauyi suna ta koma jagara ta koma jagara to lokacin da kuma na zo na kara gaba a aji na wani ko na zo aji na biyu san kenan sai nake zuwa cikin gurin nan muna da fitin muna zuwa lokacin nake ba ta da su ba ya zama to hannun ya zama mamba na cikin na cikin ƙungiyar ta sonar ba ya zama to duwa sani ana tare da yanki zuwa sani to a lokacin nan halle wajen shekaru wajen shekara biyu na tare su kuma lokacin zan yi jarabawa ta ta tautar sakandare sai na i sai na bisu muka sai wani zagaye hatin gigini da kan zo an yi jaraba na kare tana ina da ina sa abin kamar mi kwa da zo sai aka sai to an huda daga daga aji daga makaranta to a lokacin nan sai na sa kai na tunda na bar nan gudun na na na rasa can gudun to ya kamata nan gudun in kama shi saboda in cimma guriya in cimma muriya ta tunda ina da niyyar yin shi ina san abin kenan ya kamata sa duk wasu matakai duk wani tsari duk wani mene da in cika ba a wannan abin ya zama to na zama ma wani abu a cikin to yin nan ba da kokari nake tambaya nake karatu nake nake shiga gurin wani mutum wani shiga ne shiga ne har zama to na koyi abubuwa da yanzu yanzu na bude ta ba. to daga nan kuma dawowa kai da magaran na ga yanzu a da magaran kake da zama e to lokacin nan da na da na bada kwal na fita zagara zagara ta mure to ana nan ana nan ana nan to fitan zama ne ana tare jama'a aka samu matsala lokaci zuwa lokaci sai ta gurbin ta samu matsala sai ta da baki sanar gida biyu akwai jagara ta murya a kuma ta da magana daga duk lokacin nan sai na kuma nan gara al'adun kasar faransa a akwai ta wata gurbi da aka bude ta ma tunda a nan akwai nan da magana eh mm. tunda na bar lakuna da wanda tunda ina da magana dama mm. duk kuma kuma nan anan nake tare da su su da su natali su jumba saliu kalami sauransu sai muke gurbin nan mm. to muna nan muna nan muna nan ita ba gurbin to da ke ba yan gari ba ne yawanci baki ne kuwa shi mai kada gitar in shi ma kuma garin su shi ma guda ta makka ta gurbin ya tawatsi sannan na dawo kuma ni kuma na shiga shagaraya ta murya. baba kaji kashin farko na wannan dogo hira da ya mu a bari ta mana da babban bakon sai Allah ya nuna mana mako mai zuwa mu dan sake gutsuro bangaren wannan hira idan Allah ya nuna mana. Mm. To baba yau labarin da zan baka ko mm. labari ne da Muhammad Ahmed Usman Tungan Makeri na jihar Niger ya aiko mana matan shi ne suka sulami da su Habiban nan suka eh. suke aiko mana da gaisuwa kullum. To eh. shi yau tsarabar labari ya aiko mana. Mm, wato da shi zai min barka da zuwa. <laughs> Da shi yake baka barka da zuwa. Wai ya ce wani ba gobiri ne. To. Eh ba a ƙasar gobir ya ce <laughs> a cikin wannan yanayin na rashin tsaro da ake fama da shi a Najeriya ko? Na'am. Wai sai ba gobiri kaga ga abu guda biyu da ake fama da shi kamar yadda uh, uh, mawaƙin nan ya faɗa Ana fama da rashin tsaro ana fama da tsadar rayuwa. Mm. to shi kenan bagoburi ya duba sama ya duba kasa ya ga hmm. ba inda zai samu hmm. na kalaci sai ce bari ya dauki ragon shi guda ɗaya kai kasuwa ya sayar haka eh, sai ya kama dan bunsuru eh. ya tafi kasuwa zai sayar ya ba ya kama dan bunsuru ya isa kasuwa kenan sai <laughs> ingiyar da ya daura dan bunsuru eh. ta kuce da kunce da eh. kunce shi ke dan musuru ya tsere a cikin kasuwa eh. to sai bagobiri ya fara bin eh, dan musuru a cikin kasuwa yana yana cewa yana kururuwa wa yana cewa jama'a eh, a tare a tare ki kasan kasa hausan su rama eh. da sanyi da rana ya ga mu yana kukan mai kukan mai wai kukan mai kukan mai wai wai tun daga cidai na kan yunkurin kama daga nike da nakar yunkurin mai mutane da suka gan shi da yake ana fama da rashin tsaron na kuma eh. <laughs> sun sha jin labarin wani lokaci ba da suna tafiya har kasuwa ranar <laughs> cin kasuwa sai duk inda ya abin da sai mutane suka ɗauki <laughs> kowa ya ruga a guje <laughs> ba ma wanda yake su to ba ba sa gana wasu abin da yake faɗa a cikin gwarancin su na sanyin na duk inda ya tinkara sai mutane su ma sa eh, kowa ya harce kowa ya harce da gudu mm. to shi dan dan basura yana cikin haka da mutane suna darewa shi ma sai je ya samu wani wuri ya samu ya dan rabe eh. to da shi bagobiri ya samu dan eh, bunsuru ya je ya samu ya rabe sai kama abunsa eh, <laughs> abun da tukuna mutane suka la'akari da cewa ashe ba ba mahara ba ne suka zo shi gudun nan da yake kokari yake je kama dan sai Muhammad wai Muhammad ya ce wai na goma idan hmm. wai a cikin jama'a dan menene da ya kamata sima daga waɗanda suka yi gudu aka kifar musu da sana'a su hmm. da waɗanda suke gudu eh, cikin naɗi abin da suna faduwa wai menene ya kamata ya ma wannan bagobirin da ya tada hankalin jama'a yalle <laughs> wannan shi a kwapsi eh? wannan mutumin ya kwapsa gaskiya <laughs> to abin da tun da hmm. dai me za a mashi me ko za a mashi ban da ce ni ma dai da abin da zan ce kenan eh. yo ai shi bai ce ku gudu ba yace abin da ku da ba za ku tsaya ku eh. dubi menene ke faruwa ba ku can mai ku can mai <laughs> ku san shi ne Eh, na ga malama juli na daga mana hannun sabili da aka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin baba ya ko makeri alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.